ambaci Allah a ciki ya kunshi yin ibada a cikin masallacin ya kunshi zama a yi karatu a cikin masallacin karatun alkur'ani ko karatun ilimi ya kunshi zama a yi itikafi a cikin masallacin a ce akwai waɗanda za su zo su hana masu yin waɗannan ayyuka na ibada zama a cikin masallatansu su bauta wa Allah to waɗannan duk za su shiga cikin wannan ayar Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah babu wanda yake mafi zalunci wa man azlamu ai la azlama ahada azlamu wato babu wani da in ana maganar zalunci to babu zaluncin da ya kai wannan za mu ga irin wannan ayoyi da suke farawa da irin wannan siga a cikin alkur'ani sun zo da wurare daban-daban wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayati innahu la yuflihu al-mujrimun ومن أظلم ممن افترى, ممن آه، ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم ممن ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمون من المجرمين منتقمون إلى irensu suna nan da yawa القرآن cikin Allah yake cewa babu wanda ya kai zalunci kamar mutumin da ya yi kaza da kaza da kaza to za mu ga a wani gurin Allah ta'ala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayatihi wane ne ya kai zalunci kamar wanda zai karya ya jingina wa Allah ko kuma ya karyata ayoyin Allah a wani gurin kuma Allah ta'ala ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay' wato babu wani wanda ya kai zalunci kamar wanda zai karyata ayar Allah ko kuma ya ce an masa wahayi alhalin ba a yi masa ba ba a yi masa wahayin komai ba a wani gurin kuma Allah ce man azlam mimman zukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha ko fa a'rada anha wane ne mafi zalunci kamar wanda za a tunatar da shi ayoyin ubangiji sannan ya bijire musu anan kuma aka ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmu wane ne mafi zalunci kamar wanda zai hana a ambaci sunan Allah a masallatai na Allah to malamai suka ce abinda ake nufi da waɗannan ayoyi wato a kowane al'amari da aka ambaci zalunci kowane aiki wanda zalunci zai shiga ciki kowane jinsin aiki wanda zalunci zai shiga ciki to babu wani Zalincin da ya kai wannan da aka ambata a cikin wannan jinsin wato idan abin ya shafi karyata maganar Allah ko yi wa Allah karya ko karyata maganar ko yin karya ko kuma yi ma wani kage ko karyata maganar wani to babu wani wanda ya kai zaluncin kamar wanda zai karyata Allah ko yi wa Allah karya wato in ana maganar yi ma wani kage ko yi ma wani karya to babu karyar da tafi karyar da za a jingina wa Allah ko kuma a karyata ayar Allah idan kuma ana maganar wanda za a yi masa nasiha a gaya masa gaskiya ya bijile to babu wanda ya fi zalunci kamar wanda za a yi masa nasiha da ayoyin alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bijile ana iya masa nasiha a tunatar da shi wasu al'amura da suka shafi rayuwa a tunatar da shi wasu al'amura da suka shafi rayuwar iyayensa da kakanninsa ko a gaya masa wasu maganganu na hikima sannan ana iya masa nasiha ta hanyar a karanto masa ayoyin Allah ta hanyar a karanto masa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu wanda yafi zalunci kamar wanda za a tunatar da shi da ayoyin Allah man zukira bi ayati rabbi thumma arada anha wannan a cikin dukkan wani wanda ake fadakar ake tunatar da shi ko aka yi masa nasiha ko ake masa wa'azi babu wanda ya kai zaluncin wannan haka nan cikin waɗanda za su hana wani abu ga wani mutum to babu wani wanda zai babu wanda ya kai zalunci kamar wanda zai hana wuraren bautar Allah a wa Allah a cikin su saboda kowane jinsin laifi babu wanda ya kai zalunci kamar wanda aka ambata a cikin jinsin waɗannan laifuffuka saboda haka in jinsin karyatawa ne da yin ƙage to babu kamar karyata ayar Allah ko kuma yi wa Allah ta'ala karya in jinsin aiwa mutum wa'azi ne ya ƙi babu kamar wanda za a yi masa wa'azi da alƙur'ani ya ƙi ya ki karba in jinsin maganar a hana wasu wani haƙƙin su ne to babu wani wanda ya kai zalunci kamar wanda zai hana masu bauta haƙƙin bautar Allah a cikin wuraren bautar su kawai ka kowanne sai ka ajiye shi tare da jinsin sa ana nufin a cikin wannan jinsin babu wanda ya kai wannan da aka ambata saboda haka nan da Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu yana nufin a cikin dukkan wani wanda zai hana wani haƙƙinsa a zaluncin da za a samu na a hana wani haƙƙinsa to babu zalincin da ya kai wanda zai hana mai bautar Allah haƙƙin bautar Allah a cikin gurin da ake bautar Allah Allah ce wata afi kharabiha ya yi ta ƙoƙari wajen ya rushe wannan ɗakin Allah ɗin da ibnu kafir cikin maganganun da ya yi cewa ayar tana iya kunsar alkharabul maddi alhissi da kuma alkharabul ma'anawi wato ko dai ya zo ya rushe ɗakin Allah ɗin ko ya rushe masallacin ta hanyar ya kwantar da shi ya yi lebur su da ƙasa ko kuma ta hanyar ya rushe shi ya hana masu bautar Allah yi bautar Allah a ciki ko da kuwa ginin yana nan matukar a wurin bautar Allah ya kasance ba a bautar Allah a cikinsa ko ko a an hana masu yin bautar Allah ta gaskiya a cikinsa an zo ana yin abin da ba shi Allah yake so a ciki ba to wannan daidai yake da a rusa gurin saboda ka an kashe gurin saura ka masallatai waɗanda aka gina an gina su ne don wa Allah su shi kadai a cikin su annal masajid lillah wala tad'u ma Allah ahada sannan an gina su ne don a karantar a ilmantar a jawo hankali a wa'azantar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi da masallacinsa wannan shine manufar gina masallatai ya kasance za a gina masallaci a hana kadaita Allah a cikinsa a hana karantarwa a cikinsa to babu wannan babu shakka wannan daidai yake da a zo da bildoza a abin a rusa masallacin babu bambanci Allah ta'ala ce ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi ula'ika waɗannan masu irin wannan aiki ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi baya dacewa gare su da su shiga cikin waɗannan masallatai face suna masu jin tsoro wannan khabar ne bi ma'ana talab wato labari ne amma ma'anarsa nema ne wato kamar Allah ta'ala yana cewa kada ku gama waɗannan dama idan har kun samu iko kada ku ba su dama su shiga cikin masallatan ku sai dai ta karkashin hudna wato ko an yi sulhu ko an yarjejeniya ko an wato ko sun biya jizya sannan su iya shiga inda inda inda inda inda masallatan ku suke lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi fatu makka a shekara mai zuwa fatu makka an yi shi a shekara ta takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa madina a lokacin musulmi suka karɓe garin makka musulunci ya zo ya kama garin makka shekara ta takwas bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam a shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura mahajjata karkashin jagorancin sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu a matsayin amirul mu'minin su je su hajji tare da musulmin da suka samu ikon zuwa hajji a wannan lokacin da za su je annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci cewa a sa mai shela yayi shela shi ma sai da ali yana ciki da su yi shela a cikin garin makka cewa la ya hujjanna ba'da al'ami mushrik bayan wannan shekara kada wani mushriki ya sake zuwa hajji wala ya tsufanna bil baiti uriyan kada wani tsirara ya zo yana dawafi ɗakin Allah da wannan ɗabi'a ce ta jahiliya kafin musulunci ya zo ɗakin Allah ana ainihin shirka wato ana bautar gumaka domin cike ke da gumaka sannan bayan haka ga ga shi lokacin da za su zo yin dawafi su da matan sun zo su yi dawafin tsirara wato sukan bari dare yayi su yi su wanda ba zai iya samun taguwar da ba a saba wa Allah da ita ba ce sharaɗi ne za su yi sawafi ba a cikin taguwar da suka saba wa Allah da ita saboda haka waɗanda suke da damar su yi dawafi a cikin kayan jikinsu su ne alhums su ne ƙuraishawa su ƙabilu 'yan takaitattu su ne 'yan gata su wannan a cikin kayayyakin da suka saba sawa da za su iya dawafi amma duk wani balarabe da ba ba ƙuraishi ba idan ya zo garin maka to sai ya cire kayansa ko dai ya je ya ɗauko haya ko ya samu aro idan akwai wanda zai bashi aro sannan ya saka sannan ya ɗawa wanda kuma ba shi da wanda zai bashi aro ba shi da wanda zai ɗau haya to sai ya bari sai dare ya yi inda ake cikin duhu sai ya zo ya tsirara ya ɗawa matansu da mazansu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi shela la ya hujjanna ba'da al'ami mushrik wa la ya tsofanna bil baiti uryan daga wannan shekarar kada wani mai shirka ya ce zai zo ya shirka a wurin ɗakin Allah sannan kada wani ya ce zai zo yi tsawafi tsirara wa man kana lahu ajalun fa ajaluhu ila muddati nabi ce wanda kuma an yi yarjejeniya da shi an ba shi wani tazaran lokaci to ya zauna zuwa wannan lokacin to ya san inda dare ya masa wannan aiki ne da faɗar Allah ta'ala ya ayyuhal inna amanu innamal mushrikuna najas فلا يقرب المسجد المسجد الحرام بعد عامهم هذا الله تعالى يا قوة أن تسكي إيماني مشركي نجسا نجسا فلا يقرب المسجد الحرام كذا سكسنشي masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar to aiki da wannan aya sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni ayi shela saboda haka wannan shine ma'anar ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi ma kana yanbaghi lahum an yadkhulu masajid Allah illa khaifina ala alati tahayyum waɗannan mutanen da yanzu suke hana ku shiga masallaci masallacin Allah suke hana ku bautar Allah a ciki su da a ce an yi abin da ya dace su ne bai kamata su shiga wannan masallacin ba sai cikin halin tsoro sai cikin halin fargaba sai cikin halin wato tashin hankali kada su su ne ya kamata a ce ba su shigo ɗakin Allah ba sai a tsorace ba ku ba ballantana a ce su ne za su mallake wannan guri da zamana suna da iko da shi suna hana muminai su su ibada a ciki wato kamar Allah ta'ala ce ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin su waɗannan da suke hana mutane su bautawa Allah a ciki ai su ne fi cancanta a ce an hana su ba su su hana wasu ba wato da a ce an bi gaskiya an yi aiki da gaskiya to wannan shine abin da ya cancanta to sai dai da yake kafirci da zalunci da fajirci shi yake da iko a lokacin sai zama da su ne suke hadawa ba su ake hadawa ba saboda haka ma'anar ma kana lahum an yarquluha illa sa'il ma yanbaghi lahum an yarquluha illa sa'il bai dace a ce su ne za su tsoratar da wasu ba su ya kamata su shiga cikin masallaci mai alfarma a cikin halin tsoro wasu kuma suka ce wannan bishara ce Allah yake wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa Allah ta'ala zai ba su iko ya danka musu ikon masallaci mai alfarma da sauran masallatai kuma Allah yana sanar da su cewa zai kaskanta mushrikai har ya kasance ɗayansu ba zai iya shiga masallaci ba face yana cikin halin tsoro yana jin tsoron wani a kama shi a masa ukuba ko a kashe shi in bai musulunta ba kuma Allah ta'ala ya cika wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama wannan alkawari Allah ta'ala ya bashi ikon fathu makka a yayin da da ake hana su su shiga su ko da umara yan kwanaki su fito Allah ta'ala ya bashi iko ya samu shiga garin makka yana mai cin nasara yana mai cin galaba akan abokan gabansa ya kasance shi ne ma yake ba su wato alfarmar wurin da za su faki ce man kala man da dakhala darahu aghlaqa babahu fa huwa amin wa man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin fa huwa amin wa man da kala masjid al-haram fa huwa amin nabi ce to duk wanda ya shiga gidansa ya kulle ka a taba shi ya kubuta ya tsira wanda ya shiga gidan abu sufyan shi ma ya tsira wanda ya shiga masallaci mai alfarma shi ma ya tsira sai mutum guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya togace cewa waɗannan ko an gansu suna sun cakumi rigar ka'aba kada kyale su a kashe su to kaga Allah ta'ala ya cika wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato wannan alkawari da yayi ta yadda ya shiga garin makka waɗanda da suke hana shi shiga garin yayi umara suka wayi gari cikin halin tsoro da firgici zaka duk wanda a lokacin ka ganshi ya falfala ya shiga masallaci mai alfarma na makka to ya shiga ne a cikin halin tsoro yana kokarin neman mafaka ne to kaga abinda Allah ya faɗa ya gaskata ula'ika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifi sun shiga cikin cikin masallaci mai alfarma a cikin halin tsoro da fargaba suna neman tsira da rayuwarsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni daga wannan lokacin cewa kada a bar addini guda biyu su haɗu a cikin tsibirin larabawa Allah ya fi jazirar al arabi dinan kada a samu addini guda biyu a ce a cikin wurin larabawa cikin garin makka madina da garuruwan da suke kewaye da su a ce ana bautar wani ana bautar Allah kuma ana bautar wani Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a bar wannan ya ci gaba kuma wa an tujila al-yahud wa nasara minha a fitar da yahuda daga da nasara daga cikin wato garin makka da madina da garuruwan da suke kewaye da su kuma Allah ta'ala ya tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ba don komai ba da don a ƙara fito da martaba da daraja ta wannan masallaci mai alfarma kuma a tsarkake wannan ɗaki na ka'aba wannan ɗaki na Allah wanda Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan gari don ya zama mai bishara mai gargadi ga mutane gaba daya salawatullahi wa salamuhu alaihi Allah ce lahum fi dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim waɗannan suna da wani wulaƙanci a duniya sannan kuma a lahira suna da wata azaba mai girma suna da wulaƙanci a duniya a lahira kuma da wata azaba mai girma a bisa abin da suka yi na keta alfarmar wannan daki mai alfarma na wulaƙanta wannan daki ta hanyar kafa gumakansu a ciki ya zama a cikin dakin ka'aba da saman ɗakin ka'aba da wajen ɗakin ka'aba gumaka ne barkatai wajen 360 kowace ƙabila da ta isa za ta kawo gunkinta ta ajiye a cikin wannan ɗaki tana bauta masa kowace ƙabila tana da gunkinta a ciki sauraka suna bautar waɗannan ƙabilu da mutum ya duba a kitabul asnam na alkalbi zai ga yadda larabawa suka rika kafa wato gumaka a cikin ɗakin ka'aba wanda yake ba shi da kuɗin ah, ya samu samo gunki mai kyau mai tsada to sai dan samu ƙasa ya dan kwakwaba abin da zai kwaba dan samu ah, itace ya sassaka abin da zai saka sai zo dan liƙa nashi a jikin ka'aba ya rika bauta masa wannan ba shi da gata waɗanda suke da gata kuma da kuɗi da suke da ƙarfi sai su samu gunki isasshe wato babba haɗaɗɗe sai ta ajiye a cikin ɗakin tana bauta masa saboda haka kowa yana da abin da ya zo ya ajiye a gurin yana bautar sa lokaci guda Allah ta'ala ya ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama nasara ya shiga garin bakka ya rika ture waɗannan gumaka yana kakkarya su yana zubar da su ƙasa to wannan kaga shi ne wato wulakancin da Allah ta'ala ya alkawarin zai same su ubangiji ta'ala a cikin wannan wannan gaba ubangiji ta'ala ya musu alkawarin narko ko ukuba iri uku ta farko ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ba za su iya shiga wato za a zo wani lokacin da za su zama a tsorace suke shiga wannan guri kuma haka Allah ya ta'ala ya nuna musu lokacin da annabi ya fito makka a guje mutum yake shiga ɗakin Allah domin ya samu mafaka a cikin halin tsoro sannan ukuba ta biyu Allah ya ce lahum fid dunya khizyun suna da wulakanci a duniya babu wulakancin da ya kai a lokacin a ce wannan ɗakin da suke alfahari da shi suke wa sauran al'ummar larabawa ƙabilun laraba alfahari da shi yau gashi ya fita daga hannunsu ya koma hannun wani da suke ganin bai isa ba ya koma wani hannun da hannun da suke ganin abokin gaban su ne ga kuma gumakansu da suka <clears throat> wato zama shekara da shekaru suna bautar su yau gashi ana rusa su ana karya su ana zubo da su daga saman ka'aba gashi ana tsarkake ɗakin kaba mai alfarma daga dukkan wani wani datti da wata ƙazanta <coughs> ta wannan gumaka sannan a hana su samun shiga cikin wannan masallaci sai in sun yi imani da Allah suna masu imani wanda da can su suke hana muminai shiga sai yanzu gashi su ake hana su ake hanawa shiga to babu wulakancin da ya kai wannan wannan shine khizyun fid dunya da Allah ta'ala ya musu ya yi musu alkawarin faruwa gare su da Allah jaza'a min jinsil amal sun wulakanta muminai sun hana su shiga wannan masallaci mai alfarma su yi bautar Allah to yau gashi su ma sun mulakanta kuma su ma gashi an hana su su shiga waɗannan dukkan su ukubobi ne da za su suka same su a nan duniya sai ukuba ta hudu ta uku ita ce walahum fil akhirati azabun azim suna da wata azaba mai girma a lahira wanda shi yake nuna maka cewa azabar lahira ta fi ta duniya girma duk girman azabar da mutum zai samu kansa a cikinta a duniya to ta lahira ta fi wannan girma kamar yadda ka san ni'ima da Allah ta'ala zai ni'imta bawansa da ita a lahira ta fi ni'imar duniya sai dai ubangiji ta'ala yakan sanya wa bayansa misalai a nan duniya sai da za su iya fahimtar ta lahira ta domin abin ba za a iya fahimtar ta da wuri ba kadan ba a ce akwai misali ba shi yasa idan aka yi maganar alwa'adu da alwa'id wato azaba ko kuma alkawari na ni'ima tun ba zai fahimce shi ba sai idan ya dubi wani abu kucin wanda yake gani a nan duniya <coughs> shi yasa duk abin da ake faɗa maka alƙur'ani za ka samu sai ka ga cewa akwai irinsa a nan duniya za ka samu kayan marmari za ka samu naman tsuntsu za ka samu kaza to za ka samu ita a duniya ma akwai irin ka je lahira wa utu bihi mutashabiha saboda in kana ga a nan duniya abu kaza ni ne to akwai lahira daidai dai kama kawai suka yi a suna amma a ɗanɗano da daɗi wannan sun sha bamban hakanan da da Allah ta'ala ya rika mana ya rika wato gargadin mu da wuta wuta a ce ce dan adam bai san wuta ba ba zai gano girman azabar ba za mu je ji tsoro alkhawful ijmali tsoro a dunkule amma ba kamar a ce mun ga wutar ba mun san wutar ba ce yaro bai san wuta ba sai ya taka to da haka za mu zama mu ma ya ta maganar wuta din ba za mu gane ya take ba amma da yake a duniya akwai wuta da aka ce wannan wani juz'i ne wani dan yanki ne daga cikin zafin wutar jihar jahannama da bai ta kara ya karya su ɗaya bisa ɗari ba sai ka fahimci cewa to lalle akwai akwai azaba ba kankanwa ba to haka nan ita ba ni'ima wanda zai sa ya motsa ka kai aikin kwarai ka kauce wanda yake ba na kwarai ba sannan wannan har ila yau a cikin wannan fadar Allah ta'ala ulaika lahum fid dunya khizun wa lahum fil akhirati azabun azim yana da cewa zunubin da yake wato kunshe da ta'addanci ga wani bawan ga bayan Allah wato zunubin da mutum zai yi a cikin zunubin kuma ya cutar da wani bawa daga cikin bayan Allah tun Allah ta'ala ya tashi haɗawa mutumin nan wato ya tashi kama shi zai kama shi da ukuba ta duniya da ta lahira zai haɗa masa ukubar duniya zai haɗa masa ukubar lahira ba don komai ba saboda wanda aka zalunta wato ya samu sanyin zuciya idan wani ya yi wani ta'addanci ya cutar da shi to yayin da zai ga wannan da ya cutar da shi cikin wani hali na kaskanta to wannan zai sa hankalinsa shi ma ya kwanta wa yashfi sudura qaumin mu'minin to wannan zai sa ya abin nan ya fushe haushinsa ya huce haushinsa sabanin wanda zai saba wa Allah kadai zaluncin bai shafi wani daga cikin bayan Allah ba to wannan Allah na iya kyale shi ya yi ta yin abinsa sai ranar da ya gamu da Allah ubangiji yana iya kama shi kuma yana iya yafi masa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir da yawa ba daga cikin abin da za ku yi ubangiji sai ya yafe shi yasa anan da yake abin da suka yi ya shafi wato haƙƙin wasu bayan Allah ta hanyar wulakanta su da hana su shiga masallaci mai alfarma su yi ibada Allah da ya tashi musu ukuba sai ya ce sai ya hada musu ukuba ta duniya har kala biyu ma kana lahum an yaqulu illa khaifin sannan kuma da lahum fi dunya khizyun sannan kuma a lahira su su haɗu da azabar da ta fi girma sama da azabar da suka samu a nan Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib walillahi al-mashriq wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله Allah ta'ala ce walillahi al-mashriq wal maghrib kuma mahudar rana da mafadarta duk na Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda kuka sa gaban ku duk inda kuka fuskanta fa sabba wajhullah can ma fuskar Allah ce inna Allah wasi'un alim lalle Allah mai yalwa ne kuma mai cikakken ilimi a nan akwai lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da sahabbansa waɗanda aka fitar da su daga garin maka suka bar masallacinsu suka bar wurin sallarsu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da yake makka ya kasance yana yin sallah yana mai fuskantar baitul maqdis duk da cewa ga ka'aba amma ba ita yake fuskanta ba yana fuskantar baitul maqdis ne yana yin sallah wato masallacin qudus yayin da ya zo madina <coughs> sai ya fuskanci baitul maqdis ya yi sallah yana kallon wato arewa arewa nan ne jihar masallacin kudu shi ne jihar kaba a madina sai kasance yana kallon arewa yana sallah tsawon wata shida a tsawon wata goma sha shida ko goma sha bakwai sannan sai ya roƙi Allah ta'ala ya mai da shi zuwa ga ka'aba ya ci gaba da duban ka'aba yana sallah ubangiji ta'ala ya ce to ya mai da shi ya dubi ka'aba ya yi sallah to shi yasa Allah ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwaddu fa sabba wajhullah da mafadar mahudar rana da mafadar su dinna Allah ne jihar wato bangaren gabas da yamma dinna Allah ne duk inda kuka kanta can ma fuskar ubangiji ne can ma za ku samu yardar ubangiji walillahi al-mashriq lillahi allamu anan ta ikhtisas wato wato Allah ta'ala shi kadai yake banta da mallakar gabas da yamma ko mahudar rana mafaɗar rana a mahudar rana da mafadarta. a alƙur'ani al-mashriq wal maghrib ya zo ta zo a da fuska guda uku ta zo mufrada wato an ambace su da sigar ifradi wato ɗaya ɗaya walillahi al-mashriq wal maghrib kamar wannan ayar al-mashriq guda ɗaya abin da mahudar rana al-maghrib mafaɗar rana a wani gurin kuma Allah ta'ala ya faɗi su da sigar tasmiya wato bibi rabbul mashriqaini wa rabbul maghribai cikin suratul rahman ubangijin mahudai guda biyu da mafaɗan rana guda biyu a wani gurin kuma ya zo da sigar jam'i kamar da cikin suratul ma'arij fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun ba sai na yi rantsuwa da ubangijin mahudan rana da mafaɗanta ba inna laqadiruna lalle mu masu to yadda za ka yi ka haɗa waɗannan ayoyi wuri wani guri an faɗa da sigar ɗaya wuri an faɗa da sigar biyu wani guri an faɗa da sigar jan inda ya zo da sigar ɗaya baka da matsala baka da iskali saboda alif wallam idan ya zo yana nuna istigraqil jinsi wato ɗaya abin nan biyu da uku da za su shiga ciki da haka lillahi al-mashriq wal maghrib al-mashriqaini da al-mashariqi al-mashriqaini wal maghribaini da al-mashariqi wal maghrib za su a ka'idar larabci duk siga mufrada wato suna da yake na abu daya idan al ta shiga cikinsa alif da lam to zai iya daukan jinsin abubuwan aka ce eh, innal insana lafi a nan ba wai mutum kwaya ɗaya ne ake nufi duk jinsin dan adam duk dan adam ya shiga ciki haka ka'ida ce ta larabci a inda ya zo kuma da sigar tasniya rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini al-mashriqai inda ya zo da sigar jam'i rabbul mashariq wal magharibi inna laqadirun ce jam'ul mashariq da jam'ul magharib bi itibari ash-shariqi wal gharibi an lura da abubuwan da suke fitowa daga gabas kuma su fada a yamma kaga ba abu ɗaya bane saboda abin da zai fito daga yamma ya fada a gabas ko da gabas ya fada a yamma suna da yawa akwai rana akwai wata akwai taurari taurarin nan suna da yawa ba wanda zai iya gaya maka adadin taurari saboda haka kaga masharik da magarib ana nufin bi itibari sharidi wal gharibi abin da yake hudowa din da abin da yake wato faduwa din su aka duba saboda haka akwai masharik akwai magarib kenan abubuwan da suke huduwa da gabas da yawa abubuwan da suke daga yamma zuwa gabas daga gabas zuwa yamma haka nan abubuwan da suke faduwa a yamma su ma suna da yawa ko kuma da itibari mashriqi kulli yawmin wa maghribihi kowace rana da inda take hudowa kullu yawmin lishamsi mashriq wa laha maghrib wa lil mashriq wa maghrib kowace rana akwai a gabas akwai ta inda take huduwa, a yamma akwai ta inda take faduwa shi ma wata <coughs> duk hutowarsa akwai ta inda zai hudu akwai ta inda ta faɗi ba go guda ba ne in yau juma'a rana ta hudu daga wani guri daga gabas to kuma gobe asabar daga wani waje daban a gabas din za ta hudu saboda ka kaga ita ranar da watan waɗanda su ne suke fitowa daga yamma daga daga daga daga yamma zuwa gabas abuwan daga gabas zuwa yamma za su rika fitowa ne daga lokuta daban-daban a lokuta daban-daban a gurare daban-daban inda kuma aka yi tasniya rabbul mashriqai ne wa rabbul maghribai ne shi kuma nan malamai sun ce bai itibari shita'i wa sayf bai itibari shita'i wa sayf lokacin a guraren da rana take hudowa a lokacin za abin nan lokacin sanyi ya sha bamban da guraren da suke hudowa a lokacin hakanan shi ma wata inda yake fitowa a lokacin sanyi ya sha babban da inda yake fitowa a lokacin zafi ce a lokacin sanyi rana tana fitowa min aksal junub daga wato kudu mafi nisa a lokacin kuma zafi tana fitowa min aksal shimal daga arewa mafi mafi nisa a tsakaninsu kuma akwai masaha masafa tazara wanda ba wanda ya san tazarar sai Allah ta'ala kuma idan muka duba sigar tasniya alquran suratul rahman ta yi zo ne da sigar tasniya daban-daban a gurare daban da yawa Allah ta'ala ya yi ta faɗar abubuwa biyu biyu biyu ne zito bi ayi ala rabbikuma tukazziban mudhammatan abubuwa biyu biyu ake ta faɗa a cikinta? ta saboda haka idan an kawo rabbul mashriqain wa rabbul maghribain kun ga akwai at-tanasubul lafzi za a samu dacewar lafizan da da abin nan da da sura take tafiya da su sannan wasu malamai suka faɗa dangane da wannan ayar rabbul mashriqi wal maghrib aka ambaci mashriqi wal maghrib ai ba gabas da yamma bane akwai kudu akwai arewa ba wato rububiyar ubangiji ba ta takaita bane ga gabas da yamma ta kunshi duka jihohi gaba daya jihatul sharq wa jihatul gharb wa jihatul junub wa jihatul shimal duk gaba daya saboda kamar ubangiji ya shine yake wato mamallakin dukkan wata jiha gabas da yamma kudu da arewa dinna Allah ne to amma sai aka faɗi yamma aka faɗi gabas aka faɗi yamma kawai <coughs> saboda me saboda kowane bangare akwai gabas akwai yamma za ka ce kudu maso kudu maso gabas kudu maso yamma arewa maso gabas arewa maso yamma saboda haka duk inda za ka faɗa akwai gabas din akwai yamma saboda haka kaga a ce rabbul mashriq wal maghrib ka an faɗa duka ne in ka ce ku dan arewa ne to kuna da gabas ai kuna da yamma eh, in kuma yan kudu ne samu yan kudu ne to ba ku da gabas da yamma to <laughs> saboda haka kaga kaga duk sun shiga ciki saboda haka fadar gabas da yamma ya kunshi kudu da arewa din dan kowace gabas tana da kudu tana da tana da arewa kowace yamma tana da kudu tana da arewa sannan inda Allah ta'ala ya kawo shi da sigar jam'i fala uqsim bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun ka ce a nan gurin kawo shi da siga jam'i za su fi dacewa da azama wato girman Allah da yake magana a kansa za mu ga yakin ayoyin a wannan gurin suratul ma'arij yana magana girman ubangiji da ikon ce fala uqsim bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun to kawo shi da sigar jam'i zai fi dacewa da maganar girma da Allah ta'ala yake na kansa ba sai na rantsi da ubangijin gaba wato mahudan rana ba da mafadanta inna laqadiruna lalle mu masu iko ne ala an nubaddila amsalahum ala an nubaddila khairan minhum ma nahnu bimasbuqin mu canza wasu waɗanda suka fi suka fi su alkhairi kuma mu ba waɗanda za a gagare mu bane saboda haka anan ubangiji ta'ala yana nufin al-ihata wa shumul ana nufin an gabe komai da komai ubangiji shine yake da yake da ikon su to malaman tafsiri sun yi sabani wajen tafsirin wannan gaba ta alkur'ani Allah ta walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah al-mawardi shi kada a tafsirin sa ya kai to maganganu guda bakwai daga ciki ce sababin nuzulin sababin saukar wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana fuskantar wato baitul maqdis yayin da nake sallah bayan ya yi hijira ya wata goma sha shida yana fuskantar baitul maqdis ko wata goma sha bakwai to da yahudawa suka ga yana fuskantar baitul maqdis maimakon ya fuskanci ka'aba sai suka ce inna muhammadan wa ashabahu ma darau qiblatahum hatta hadainahum ce kaga muhammadu da sahabbansa ba su ma san ina da alƙibla su ba mu muka nuna musu saboda yana kallon alƙibla yahudu saboda haka sai suke masa <coughs> gori da cewa kaga a wajen mu suka koyi inda ake kallo a yi ibada sai Allah ta'ala ce to shikenan ka fuskanci ba ka kyale su Allah ta'ala ya saukar da wannan aya kuma fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ba wai sai an fuskanci baitul maqdis kadai aka fuskanci Allah ba wannan Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam an ruwaito wannan tafsirin daga wajensa tafsiri na biyu cewa wannan aya ta sauka kafin a farlanta fuskantar alkibla Allah ta'ala ya halatta wa masallaci ya kalli ko ina ya yi sallah gabas ne ko yamma ne duk inda ya ga dama ya kalla ya sallah wannan maganar katada ibnu da amatu sadusi ne ce wannan aya tana maganar wato an saukar da ita kafin a wajabta fuskantar alkibla a sallah magana ta uku kuma wannan ayar ta sauka ne tana magana akan sallar nafila ba sallar farilla ba matafiyi zai iya sallar nafila duk inda abin hawansa yake kallo hakanan wanda yake jin cikin halin tsoro shi ma zai iya sallah a duk inda yake fuskanta wato kamar wanda suke cikin halin yaki ana cikin fafata lokacin sallah yake ko ina ma suke kallo su yi sallah wannan shine magana ibnu umar ah, radiyallahu ta'ala anhu ba ko hadisi da imam muslim ya fitar a cikin ingantaccen littafin sa daga abdullahi dan umar yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbil min makkah ila madina annabi sallallahu alaihi sallam yana salla alhali yana tahowa daga makka zuwa madina ala rahilati akan abun hawansa haisu kana wajhu duk inda ya fuskanta yace wa fihi nazalat game da wannan hukuncin ne fadar Allah ta sauka fa ina ma tuwallu fa sama wajhu kenan yana nufin wannan ayat tana magana ne akan mutumin da yake halin tafiya kuma zai yi sallar nafila zai iya fuskantar ko ina ya yi sallar nafila magana ta hudu kuma wannan ayar ta sauka ne ga waɗanda suka sauka a guri suka kasa gane alƙibla lokacin sallah ya suka kasa gane ina ne alƙibla saboda haka kowa ya yi iyana iya nashi ijtihadin ya kalli inda yake ganin nan ne alƙibla ya yi sallah to su ne Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa samma ba duk inda ba ku fuskanta nan ma akwai Allah Imam Tayalisi Abu Dawud Tayalisi da Ibn Majah da bai haƙi da Ibn Jarir a tafsirin sa karkashin wannan ayar sun fitar da hadisi ta hanyar asim ibn abdullah daga abdullah ibn amir ibn rabi'a daga babansa amir ibn rabi'a yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a halin tafiya a cikin wani dare mai tsananin duhu sai muka sauka a masauki saboda haka kowannen mu kuma zai yi sallah kowa rika samun duwar watsu yana dan yin shacin gurin sallarsa da shi yana yin kamar dan masallaci da dutse ya jera dutse inda zai yi sallah saboda da kowa ya wato shaci inda yake zaton nan da alƙibla ya yi sallah wasu suka kalli gabas wasu kudu wasu arewa wasu yamma to yadda gari ya waye idan na hanu kaskan laina ila ghairil alƙibla sai muka ga ashe ban ma canka ba ba nan ce alqibla ba sai muka je muka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ya rasulullahi sallaina lailatana hadhihi ila ghairi al-qibla a jiya da daddare mun tashi mun yi sallah amma ashe ba al-qibla muka kalla ba sai wannan ayar ta sauka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah sai inda ma kuka fuskanta nan ma kun fuskanci al-qibla a wannan isnadin sai akwai akwai rauni saboda asin ibn abdullah amma yana da shahid akwai hadisin da yake goya ma wani hadisin baya shi da wani hadisi da jara qutni da alhakim da bai suka ruwaito shi hadisi ne da shekh nasiru Al-Albani rahimahullahu ta'ala inganta ya hassala shi da da turuqinsa hadisin Jabir dan Abdullah yake cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani tafiya da muka yi ko a cikin wata irin dina da muka fita fa asabana ghaibun sai muka haɗu da hadari ka sai ba ma iya gane ina ne alkibla fata harraina sai muka yi kirdado a cikin irin wannan yanayi yayin da mutum zai yi tafiya ya kasa gane alkibla ba kuma dan gari da zai gaya masa alkibla idan sun idan suna da yawa mutum ɗaya ko mutum biyu ko uku ko hudu ko sama da haka to kowa ya yi kirdadan ina ne alkibla ba ba wai ɗaya za su naɗa ba su ce kai ne malami yi mana kirgado ina kake ga zai zama alƙibla shikenan idan ya nuna nan shikenan kowa zai tsalla nan a nan tun da kai da shi duk ɗaya ba ku da bambanci a nan kowa ijtihadi kowa mujtahidi zai zama saboda kowa ya ijtihadin sa idan kun ittifaki da wani kuna ganin nan ne kiba alkibla shikenan sai ku haɗu ku yi sallah amma idan wannan ya ce nan ne wani kuma ya tsaya ya duba ya duba ya duba ya ce kai shi yana jin nan ne to kowa ya sallah inda yake zaton nan ne alƙibla kada ku ce a'a mu taru mu rinjayar da maganar mutum ɗaya ko a'a a duba a suwa suka da yawa waɗanda suka kuna kuku goma mutum tara su suka nuna wani guri suka ce su fi suna jin nan ne alƙibla wani guda ɗaya ce a'a shi yana jin nan ne alƙibla baya to shi wannan guda ɗin kai ya bi taran su je su karan su yi jam'in su su yi menene din su shi ya kalli da yake zaton alƙibla ne ya a nan da shi da su ba su da bambanci a nan ba yawa ba ne ba majority ba ne kari da vote a nan da shi da su duk shaki faɗi suke ba wani wanda yake da wata wata hujja ban busa ba abu ne da za a jawo aya ko hadisi ba to shi yasa a nan za mu ga waɗannan sahabbai kowa ya kirgaji inda yake zaton shine alƙibla ya yi sallah ba sai sun haɗu ba sun yi sallah a guri guda in akwai waɗanda suka haɗu akan wata jiha suke da sai su haɗu su yi sallar a nan su kalli wannan bangaren <coughs> yake cewa faktalafna fil qibla jabir yace sai muka yi saɓani game da alqibla falamma asbahna nazarna yawa yace fa salla kullu rajulin minna ala hida sai kowa daga cikin mu yayi sallarsa shi kadai فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا في كلام قوة ده يسلى سي جالاي أئد يكلا سوى إن أنت جل سابق قوة إلا يكلا يسلى أغانا وأي يشنكا فإذا نحن قد سلينا على غير القبلة منا تاجي مكا دوبا سي مكا دكا مما وان يداتي قوة بيكلا القبلة با إذا القبلة ننشي وتكيلة كسر وكسر وكسر وكسر وكسر وكسر sai muka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala qad ajza'atkum salatukum sai ce sallar ku tayi haka ba sai kun sake ba wannan cewa da ya kad ajza'atkum salatukum ya nuna sallar farilla ce sallar farilla ce saboda haka wannan sallar da kai ta zama mujzi'a ta dauke muku babu maganar ramuwa saboda haka idan ka je guri kuma babu in akwai dan garin da zai gaya maka alƙibla bai kamata kai istihadi ba saboda ka sauka hotel inda baka san alƙibla ba ko ƙasa ka tambayi waɗanda suke ƙasa ko arna ne da ka ce prayer ka yi haka <laughs> to za a nuna maka to ƙaddara ya maka ƙarya ce kai na samu wani ba za a buga shi sai ya nuna maka kawai yamma kai kuma gabas za kake kallo to wannan ba zai cutar da kai ba eh. ballantana ma yawanci irin wannan ba suka yin ƙaryar ba a magana ta biyar dangane da saukar wannan ayar wasu sun ce Najashi wato ta sauka game da sha'anin najashi malikul habasha eh, imamu tabari ya fitar da wannan da isnadin su zuwa ga sasada ah, da Amata sadusi tabi'i da yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sahabbai dan uwanku najashi ya mutu tashi mai masa sallah sai suka ce za mu yi sallah ga mutumin da ba musulmi ba sai wannan aya sai aya cikin suratu ali imran ta sauka wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah har zuwa karshen aya saboda haka sai suka tashi suka ce to la yusalli ila al-qibla suka ce ai baya sallah al-qibla baya kallon al-qibla yana sallah sai Allah ya saukar wallahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah amma wannan ruwaya bata inganta ba ruwaya ce mai rauni mai ma tsananin rauni saboda maratilu qatada suna da rauni kwarai da gaske kata da ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama ruwaya sa akwai rauni kwarai da gaske abinda aka sani ya inganta shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sahabbai sun tashi sun wanda shi sallah babu wani jayayya da suka yi masa cewa ya za su yi masa sallah bayan ba musulmi bane wannan ba ta faru ba a magana ta shida cewa dalilin saukar wannan aya shine yayin da Allah ta'ala ya saukar da fadarsa ne astajib lakum ku roƙe ni an samu ku sai suka ce ina za mu kalla mu roƙe shi ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah kuma wannan ruwaya ce wacce babu wani abu da yake wato karfafa ta abu na bakwai cewa aina ma'anahu wa haythu ma kuntum <coughs> a duk inda kuke a gabas ko a yamma to kuna da alƙiblar da kuke fuskanta wato ko a gabas ko a yamma kuke kuna da inda za ku fuskanta shine jihatul ka'aba wannan shine maganar mujahid a yafi rinjaye cikin waɗannan maganganu fa'i na masu wallo fa sabba wajhullah ana magana ga mutumin da yake sallah dan matafi matafi yake sallar nafila wanda ya fi inganci ruwayoyin da suka zo a nan sun fi inganci sama da sauran ruwayoyi fasamma wajhullah a nan akwai tawili ko fassara guda biyu ta fasamma wajhullah wasu daga cikin malamai suka ce fasamma wajhullah ana nufin fasamma qiblatullah wajhullah wajh alwajh a larabci yana zuwa bi ma'anar jiha alwashi yana zuwa bi ma'anar jiha nufin inda za ku kallatin nan ma bangare ne da ake fuskantar Allah ta nan saboda ka anan kaga ayar ba ta cikin ayoyin sifat to su malamai ba su sa ta cikin ayoyin sifofi ba na wajhu nan ba ana nufin fuska ba ana nufin jiha wasu kuma suka ce ma'anarsa fatamma wajhullah ana nufin fuskar Allah saboda ka ibara ne an zatillah kamar yadda Allah ta'ala ce wa yabqa wajhu rabbika zul uh, jalali wal ikram saboda haka wannan sai ta zama tana daga cikin ayatus sifat tana daga cikin ayatus sifat kuma ta tabbatar wa da Allah subhanahu wa ta'ala sifatul wajhi ala ala wajhi kamal ko ala wajhi yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala ibn taymiya a cikin littafin ta bayan talbis al-jahmiyya fi ta'sis bid'ihim al-kalamiyya ya yi doguwar magana akan wannan wannan aya musamman wajhullah ya rubuta wajen shafi goma dangane da maganar wajhullah din anan ana nufin sifa ce ko ko ana nufin alqibla ake nufi da nan ya yi doguwar magana inda ya rabbi ga waɗanda suka rike wannan ayar cewa magabata ma suna tawili suna tawilin sunofin Allah saboda wasu sun yi tawilin wajhullah da cewa alqibla ake nufi saboda ka an samu tawili daga wajen magabata ibn taymiya yayi kace kace da wannan magana cikin wannan littafin nasu ثم تنا زوا بمعنى ثم معناتها اسم الإشارة لي. اسم الإشارة للبعيد wanda kake cewa huna da hunak to fa samma wajhullah can ma da kuke fuskanta can fuskar Allah ne ko kuma can ma alƙibla ce inda za ku fuskanta fa samma wajhullah inna Allah wasi'un Allah mai yalwa ne mai yalwa